assalamu alaikum warahmatullah barkan ku da safiya da fatan kun tashi lafiya amma a cikin wannan bidiyo insha Allah zan wayar muku da kai saboda dangane da mutane suna hakkin din wani din mutane ya ake ana hakkin din wani mutane yanzu kun gana ka muku metapos ko kuma ce mun ka muku metapos a yanzu aka wasu kofi source in aka ce source code wayanda suke da me wani suke da ilimin programming su kai za su iya gane mai source code ma'ana a kofin source code nasu a kofin din site din su a zo don a haƙin din wayan mutane kun ga suna wanda barau gona mamaki kun ga me suka nuna maka suna wanda maintaining ko sun je suna wanda maintaining barin je bulin ina wannan shine link dina original link kenan barin je cikin dia app bari zan nuna muku ne za ku gani kada mutum ya kuskure je dan meta post gaskiya ba su dawo ba in sun dawo bai din ku kada wani je je a haƙin din wallet ɗinsa a kwashe maka kudare don kwanan nan ma akwai wasu platform da wannan platform da kuke kuskure ku je ku saka phone number ɗinku da password ɗinku iri ɗaya don da kuke iya su hobbit su gidda to ayo to wannan ba karamin kuskure bane ba bari mu zo nan gurin inda aka ce diab ko bari nan ba diab ba bari ku gani bari nan impact mm, mm, bari ku gani ko to bari gani na je ina yin sacin yanzu bari gani zai gaya ma on diamond training to bari ku bari wancan inda faran ku gani na saka anan za ku ga ya rika ya kuɗe ya nuna mana kun ga ya ce mun on diamond training kun ga inda kanku ya nuna on diamond training to bari ku koma canja link bari ku koma wannan link din bari na ku feshi kun gani sai zo duba to sai sake dawowa yanzu bari ku ga mamaki bari ka yanzu bari sake pass din wannan bari ga ina sace hi daga ya bude to kada ka yadda ka je ka fada hannun yan damfara a sace yanzu za ku gani kamar ci ka gani kuma ga shi ya bude kun ga komai an kwafa su kotu nasu kuna gani kun gani ko to idan kai connecting din wani ɗinka da wannan site nasu kwashe ma kuɗi don haka na gaya muku kuskura ku shiga cikin wani abin da ba wannan ba ba haka ba wallahi za a haƙi ɗinku sannan na so in ƙara gaya muku ba mutane suna son su shiga platform platform za ka tafi ka wani ka ware wani personal information naka wanda bai affecting ɗin wani ɗinka da na banas ko na get dot yau ko hobbit ko na abu ba a kwanan nan yau din nan yau kwana uku an yi wannan ba na son faɗo a platform din sun na platform suna biyan kuɗi suna komai kamar irin na tiyarar suke wani suke da dala to amma menene ma'ana ko me suke kushe ce musu ma'ana idan kai login din email ɗinka da password ɗin ka daidai da me da da da da ba na sun ka kowa wani abu ko to wallahi sun baka sata sai sun sace maka to mutane ba san da wani abu ba in za ka shiga irin platform ba ka ware wani personal wallet ko kuma personal naka wani za ka yi a ciki yadda ba bida za ka yi ko da za ka yi ba ka samu alaba da haka na kawo muku karshen wannan abun dan haka mutane kowa ya kiyaye ya tabbatar da cewa ya bi doka da order kare kada zo yana samun matsala sai mu haɗa kuwa bidiyo na gaba arewa kwamfuta sign out